ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من يوم الله godiya قال ya kara tara mu wannan masallaci domin محاضرة saurari lecture mai taken sihiri da kulumboto da tasirin kan daidaikun al'umma daidaikun mutane da kuma al'umma baki daya kuma wataƙila za mu iya cewa wannan muhabarar ko lakcar ta zo a daidai lokacinta saboda a wani yanayi ne da mutane suka dan fara sakaci da irin waɗannan abubuwan kuma wanda abubuwa ne da suke taɓa imani taɓa imani da ma'anar cewa wato waɗannan abubuwan kannan shirka ne dukkan shirka idan mutum yana yi ubangiji subhanahu wata'ala baya yafe masa a ranar alkiyama ba za a yafe masa zanubansa ba saboda haka duba da haka wannan masallaci ya albarka umar bin khattab ya cewa bari ya gayyato ɗaya daga cikin malamai wanda wannan fanni ba bako bane a wajensu kuma aiwatar da shi abu ne sananne a wajensu ya zamanto yi mana bayani akan waɗannan abubuwan ba wani malami ba ne da yake buƙatar sai na yi mar dogon bayani saboda sananne ne zan faɗi kawai abu guda ɗaya game da shi ko kuma su ko gidansu ya eh, haƙuri tun da waɗansu abubuwan tana iya na sani sun yi watakila yana ƙarami yawanci idan mutum ya kalle su misali shi dr rabiu umar rijiyar lemo da babban wansu shi mala abubakar umar rijiyar lemo wanda aka fi saninsa da kandahar da kuma wanda yake biye masa shine profesa sani umar rijiyar lemo da kuma wan wannan tun ba shi wannan ba shi yake bin dr sani ba kai malam salisu umar rijiyar lemo wanda shi ma kwamanda ne sananne ne a cikin waɗannan harkokin wato mutum zai iya kallon cewa albarkar iyaye da suke bin ƴaƴayensu saboda wanda ya san mahaifinsu kamar ni a misali da san shi a masallacin gawo a nan rijiyar lemo a inda nake kullum zan gan shi masallaci aikin masallaci kula da masallaci sallah a masallaci a nan za ka same shi to irin waɗannan mutanen sukan shiga ne yawanci wakana abu kuma salihan saboda haka sai ga cewa wannan abin yana ta bin ƴaƴayensu albarkar tana bi har wani lokaci mutum ya rinka tunanin ya ake suka zamanto haka sai suka zamanto zurriyatan babu ha min ba saboda haka ba abun mamaki ba ne ya zamanto gaba ɗayansu allah subhanahu wata'ala ya sa albarka a cikin wato al'amuransu kuma da karatuttukansu da fahimtarsu da washewar kwakwalwarsu da kaucewarsu daga kan abubuwan da ba daidai ba malam zai mana wannan bayani ko muna fatan allah subhanahu wata'ala ya saki harshensa ya buɗe kirjinsa ya amfanar da mu a cikin waɗannan abubuwan allah subhanahu wata'ala ya dace أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بياك وانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدعوة وانا مسلاتينا عمر بن الخطاب cikin wannan unguwa ta tudun yola gate 4 a wannan rana a wannan yammaci na ranar lahadi da dare daren litinin a yau 18 ga watan rabi'ul awwal hijira 1443 daidai da 24 ga watan goma miladiya 2021 Allah maɗaukakin sarki ya kaddara haɗuwar mu don tattauna matashiya mai girma wadda malaminmu dr abdulkadir ismail ya ambata illolin sihiri ko kuma tasirin sihiri akan ɗaiɗaikun mutane da kuma al'umma gaba ɗaya kamar yadda malam ya ambata wannan matashiya tana da matukar mahimmanci domin sihiri da ɗaɗɗan abu ne a cikin al'ummo abu ne da ɗaɗɗe a cikin al'ummu. kuma yana ɗaya daga cikin da abubuwan da kusan kowace al'umma tana da nata kuma abu ne da addinin musulunci ya yake shi saboda abin da yake ɗauke da shi na munanan al'amura to amma kuma kasancewa ɗan adam yana tare da son zuciya yana tare kuma da shaidan da shi kuma kullum ƙoƙari ya ga ya ɓatar da ɗan adam sai ga ana ta fama wani za ka ga ya san babu kyau kuma ya san ba daidai ba ne amma jarraba ta rayuwa sai abu kaɗan sai zo ya ɗauke shi sai je ya faɗa to in ba a yawan irin wannan tunatarwa sai ka ga an faɗa a ciki musamman irin wannan rayuwa da muke ciki wadda take cike da ƙalubale da abubuwa daban-daban da kowa sun sha kan shi babu wani wanda zai ce bai da abin da ya dame shi a wannan rayuwa kuma shaidanu na aljanu da mutane su kuma suna nan sun fantsama cikin mutane da haka babu ko shakka matashiya ce mai matukar muhimmanci abu na barko da zan fara magana a kai shi a sihir shi ne shi ne kalmar da larabci da hausa muna cewa sihiri ko ka ce asiri ko wani makamancin haka a larabci kalma ce da take ɗaukan ma'anar ɓoye abu ko juya abu ko rufa-rufa ko idan abu ya zama kankane da makamancin irin waɗannan ma'anoni ɗin wanda ba wannan ya fi damun ba ma'anarta a doga ba shine abin da ya fi damun mu ba ma'anarta a gurin malamai na addini in sun ce sihiri suka ce shine duk wani aiki da za a yi shi a ɓoye wanda ta hanyar shi za a iya yin tasiri a kan jikin mutum ko zukata ko jikuna ko gangan jiki imam ibn qudama a cikin littafinsa al-mughni yana cewa sihiri shine duk wani kulle-kulle da za a yi ko wani tofi ko wasu maganganu da za a yi shi mai yin sihiri zai yi ko ya rubuta ko ya haɗa biyu ya kulla kuma ya rubuta da zai tasiri a jikin wanda aka yi wa sihirin ko a zuciyarsa ko a hankalinsa ba tare da kaga shi mai sihirin ya zo gare shi ya taba shi ba ila yana wani guri daban ko yana wata uwa duniya daban kuma jamhurin malamai sun tafi cewa sihiri yana da hakika wani abu ne da yake akwai shi duk da cewa akwai sihirul khayal abinda sauwara ma za a yi amma ala hakika babu abin akwai wannan sihirin ta yadda kamar yanzu yadda muke zaune a nan sai a nuna mutum rami a gaban shi alhali babu ramin amma an sauwara masa cewa rami ne a gaban shi ko wata dabba ko wani mai ban tsoro akwai wannan sihirin to kuma akwai sihiri wanda yake yana da hakika ana ma ana iya ganin shi ma kamar yadda malamai suka yi suka yi bayani sihiri akwai wanda yake yin kisa akwai wanda yake sanya mutum ya zama mara lafiya akwai wanda yake lalata wa mutum rayuwa ya ba zai iya kusantar iyali ba akwai sihiri da yake sa gaba tsakanin mutane a raba ɗa da uba ko mata da miji ko ƴan uwa da akwai wannan nau'i na sihiri a takaice za mu iya cewa duk wani abin da za a kulla ko za a rubuta da zai yi tasiri a jikin ɗan adam ya lalata wa ɗan adam abin da yake kai ko a sanya shi rashin lafiya kamar yadda muka ambata ko a lalata masa dukiyar shi ko kuma a'a a sanya masa kiyayya da gaba duk wannan malamai na kira sihiri shi yasa kulumboto da za a yi da asiri da ake cewa duk sihiri ne mai yin wannan sihirin kuma yana iya zama boka yana iya zama ɗan duba yana iya zama kuma mai sihiri don haka a takaice kenan wannan abin da ake kira sihiri wani abin da zai zama mutum ba zai gan shi ba amma za a kulla a yi sihiri yana da bambanci da mu'jiza da karama da talala wadan wasu ba sa bambancewa ita mu'jiza aya ce dalili ne wani abu ne da Allah yake wa annabawa da zai tabbatar da gaskiyar abin da suka zo da shi shi yasa kame da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake bada cikin annabuwa mu'jiza ta annaba za ga wani abu ne da yake ba ma kowane ba ma mutum ba ma mutane ba za su iya shaka kai tsaye ba wani abu ne da za ka tarar cewa ya saba wa al'ada kuma yana fitowa daga annabi wanda yake nuna gaskiyar wannan annabin kuma ita mu'jiza wani baya zuwa ya lalata ta ma'ana ya karanta wani abu ko ya wani abu ta kiyuwa domin wani abu ne daga wajen Allah madaukakin sarki tana bayyana ne a hannun annabawa malamai na kiranta mu'jiza alqur'ani yana kiranta aya ita kuma karama wani abu ne da Allah yake girmama bayinsa waɗanda ba annabawa ba sai Allah ya girmama su da wannan abu wanda zai zama daraja da ɗaukaka a tare da su kuma zai daɗa tabbatar da gaskiyar da abin da suke kai karama tana bayyana gurin mutum nagari shi ne duk wani abin da Allah zai girmama mutum da shi kamar sai jana abubakar siddiq ya tabbata a cikin hadisi ya tafi da bako gida a kawo abinci kuma abincin bai da yawa suna ce amma abincin yana karuwa har suka gama ce abincin bai ragu ba kaga wannan karama ce abu idris alkhaulani an je ba shi a cikin wuta kuma bai kone ba allah ya hana wutar ce tasiri a tare da shi ya fito bai kone ba wannan karama ce karama tana bayyana gurin mutum na kwarai shi yasa suka ce kada ka rutu da bakon abu da zai bayyana a gurin wani matukar shi wannan baya kan abin da yake daidai baya kan abin da yake kai na shari'a wannan yana ɗaya daga cikin manyan bambancin ta da da sihiri da da aiki na jujal shi sihiri za ga wani bakon abu ne zai iya bayyana amma a gurin wanda ba na kwarai ba kaga mutum baya sallah kowa ya san baya sallah ko fasiki ne mashayin giya ne ko manemin mata ne ko ƙwarawo ne amma ga yana yin bakin abubuwa ila ga ya ya jefa darduma shi kuma ya dare ya hau kanta ya ya haye kanta to kaga wannan da ka gani ba karama bace saboda me saboda shi baya kan abin da yake na daidai ita karama tana bayyana ne kan mutumin da yake managarci salihi sai Allah ya girmama shi da ita saboda bukata ko wani abu makamancin haka a abin da yake na istijraji ta lala shi kuma wani abu ne da Allah yake wa masu laifi saboda ma'ana su zarce kan laifinsu Allah ya musu wannan ne don talala gashi suna laifin amma za su ce za su yi abu kuma sai Allah ya ba su damar abu ko su faɗi wani abu wanda ba a saba gani ba na al'ada ce kana ganin wannan abun fa yanzu in naga dama yanzu nan sai in fasa maka nan gurin sai yanzu shuka ta fito maka anan ce shuka ta fito sai ta fito kuma ka san ba mutumin kwarai ba ne ko ce ni ba in dai addu'a tana karbuwa ka ji yayi lafazin addu'a din amma kai san ba mutumin kware ne to wannan istijraji ne ta lalale Allah yake masa zuwa lokacin da Allah zai kama shi sihiri yana yana nan kala kala Imam Fakhruddin Razi cikin tafsirin shi ya faɗi kala kalan sihiri duk da malamai sun ce ya shigar da sihiri da ma'anar shi ta lugha to amma dai sun tabbatar cewa sihiri kala kala ne hatta ta bangaren tasirin shiga mutane kala kala ne kamar yadda muka ambata akwai sihirin da yake na rabuwa ne raba ɗa da uba raba mata da miji akwai sihirin da yake na na soyayya ne a haɗa soyayya tsakanin waɗanda ba sa son juna kamar yadda muke gani tsakanin saurayi da budurwa ba ta son shi ko ba baya son ta da je gurin mai sihiri a wani abin da za a haɗa su ko kuma sihiri da da za a sanya mutum ya koma idan baya son shiga cikin mutane sihirul khamul da da irin waɗannan da da malami suke ambatawa duk nau'i ne na na, na sihiri babu bukatar mai ta ambatan anwa din amma dai ne ishara malami suna faɗan nau'ikan shi wannan sihiri a hukuncin sha addinin musulunci haramun ne kuma kafirci Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani yana cewa wa ma kafara Sulaiman walakin na shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihir cikin suratul baqara Allah yana gaya mana irin abinda suka bi wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman suna ganin cewa kamar annabi Sulaiman sihiri yayi dan haka ya mallaki mutane dan haka ya zama ya mallaki mutane da aljanu sai Allah yake yake tabbatarwa annabi Sulaiman bai yi sihiri ba Allah ce wa ma kafar Sulaiman annabi Sulaiman bai kafirta ba sai wanne ya nuna ashe yin sihiri din kafirci ne don haka annabi suleiman ba bai yi aikin kafirci ba haka nan allah maɗaukakin sarki a cikin wannan aya dai can gabe shi yake cewa wa qad alimu wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq sun riga sun sani duk wanda ya kama wannan hanya wannan tabarki na sihiri to bai da rabo a lahira kun ga wanda aka ce bai da rabo a lahira ya nuna cewa abin da yake mara kyau ne kuma ba bane na mutanen kwarai sannan Allah madaukakin sarki a wata surar yana cewa wala yuflihu sahiru haisu ata mai sihiri baya samun nasara baya rabauta duk inda yake ya hada kowace irin rabauta ko da a zahiri kaga cewa kamar abin da ya tsira to amma karshe zaka ga lamarin nashi ba rabauta bane to waɗannan ayoyi duk suna nuna mana sihiri abu ne mara kyau kuma abu ne da yake na haramun sannan a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ijtanibu sab'al mubiqat ku nisanci ababai bakwai masu halakarwa sahabai suka ce me yi su ya rasu allah sai manzo Allah ce ashirku billah hada Allah da wani sai ya ce wasihiru da sihiri sihiri yana ɗaya daga cikin abubuwa guda bakwai da manzo Allah ya faɗa masu halakarwa kun ga nuna kenan sihiri babu kyau kuma haramun ne allamatu shankiti Muhammad al-Amin shankiti yana cewa idan sihiri ya zama a cikin shi akwai girmama wani Allah kamar taurari ko aljanu ko waninsu na irin abin da yake kaiwa zuwa ga kafirci to fa innahu kufrun wannan kafirci ne ma'ana in wajen yin sihirin dole sai an yi aikin kafirci to wannan sihirin kafirci ne kai tsaye bila za ba wani tattaunawa a kai misali akwai waɗanda suna yin waɗannan ƙulumboto da wannan sihiri ɗin amma kafin su yi sai sun bauta wa aljanin da zai taimaka musu yi wannan abu akwai wanda zai yi sujjada ga aljanin da safe zai kuma yi sujjada gare shi da yamma akwai wanda aljanin zai mai sharaɗin cewa zan taimaka ma da abin da yake so amma ka daina wankan janaba a rayuwarka so zai zama shi mai yin sihirin baya wankan janaba kun ga daga nan ba maganar ibada tunda sallah ta tashi domin ba a sallah da janaba akwai aljanin da zai sharɗanta cewa zai yi tasiri zai yi abin da ake so na firgita mutum ko korashi ko lalata mai dukiya ko wani abin da ake bukata amma da sharaɗin sai idan an mai yanka an kawo dabba iri kaza mai kama kaza da kaza an yanka ta ko a je a jefar da ita a wani guri ko a gyara naman wani abu ne makamancin wannan ma'ana dai akwai yawancin masu sihiri tunda sihiri harka ce da galibinta da aljanu ake yi galibi da aljanu ne to za ka tarar cewa aljanu ba sa wa ɗan adam wannan hidima ɗin domin arjanun da suke wannan harka da shiɗanu da masu sihiri ba musulmai ba ne to ba sa wannan hidimar su ma sai sun yi wani sharaɗi wanda kuma wannan sharaɗin sabon Allah ne shi yasa za mu ga masu yin sihiri suna yin duk wata ƙazanta da ka sani za ka samu ana rubuta alkur'ani da jini za ka samu ana rubuta alkur'ani cikin najasa ko ana taka shi ko kuma ana, ana yin wani abin da yake na ibada amma a wata sura ta daban wadda ta fita daga ibada din to duk wannan yace in dai sihiri ya kunshi irin wannan abuwa to kafirci ne babu jayayya a kai ya ambaci kaɗan daga cikin ayoyin da muka ambata a baya a matsayin dalili da suke gwada kafircin wannan nau'i din in kuma sihirin ya zama yace bai kunshi kafirci ba kamar an yi amfani da wasu ganyayyaki ne ko wasu mayuka mai ne tunda akwai abin da mutum zai iya sha ba misali ya shiga wuta ya zan wutar ba za ta shishi ta ƙona shi ba amma ba ta hanyar aljanu yi ba wasu abuwa ne zai sha ba ko wani abuwa makamancin wannan ya ce to wannan haramun ne kuma haramu haramcin ma mai tsanani amma ba na laifin zuwa kafirci ba idan mai yin shi bai aikata kafirci ba a wannan shine hukuncin sihiri da haka da an tambaye ka me hukuncin sihiri a addini haramun ne kuma kafirci ne idan mai yin shi ya kai ga yin kafirci kafin ya yi shi to ya kafirta idan kuma bai kai zuwa ga kafirci ba a wasu abuwa ne ya haɗa wasu ya da wasu abuwa ya yi wannan abin to wannan abin yana nan a matsayin haramun me ya hukuncin mai sihiri abinda jamhurin malamai suka tafi cewa mai sihiri za a kashe shi an kama shi ma'ana in shugaba lamarin shi zuwa ga shugaba alkali aka kama shi ya tabbata ya yi sihirin to za a kashe shi imam shafi'i rahimahullahu ta'ala shi yana da bayanin cewa kafin a kashe shi sai in ya tabbatar shi ma ta hanyar sihiri ya yi kisa mana ya taɓa yin sihiri an mutu ko ya taɓa yin sihiri an, an wani, ya kashe wani ko makamancin wannan ko ya sa an kashe wani kamar yadda masu sihirin suke suke a ji a a kama kan mutum ko a kama koda ko hanta ko jini ko wani abu shi to irin wannan sai a kashe shi amma a gurin imamu shafi'i in bai taɓa yin wannan ba amma yana sihiri to ba za a kashe shi ba to amma jamhurin malami suna tafi cewa hukuncin mai yin sihiri kisa ne sai jina umar allah ya kara masa yarda ya rubuta takarda ya aika wa gwamnonin shi cewa duk wani mai sihiri da namiji ko mace su kashe shi in kama shi a kashe shi haka nan suna an rawaito daga hafsa uwar muminai ta sanya an kashe wata baiwa da taimata sihiri hakanan imamu ahmad rahimahullahu ta'ala shi ma an rawaito da gari cewa ya inganta daga uku daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi sallama wajen halaccin kashe mai yin sihiri don haka ibnu qudama ya ce wa haddu sahir al haddin mai yin sihiri kisa ne an rawaito wannan daga sayyidina umar da sayyidina usman ibn affan da sayyidina abdullahi dan umar da nana hafsa da jundub ibn abdullah da jundub ibn ka'ab da qais ibn sa'ad da umar ibn abdul aziz kuma shine kaulin abi hanifa da imamu malik da haka duk waɗannan sun dabe akan cewa wanda yake yin sihiri za a kashe shi har ma wasu malamai suna ƙara bayanin idan ya tuba ba za a sarayar da kisa akan shi ba tuban zai amfane shi ne tsakanin shi da Allah madaukakin sarki amma matukar ya je hannu suna ganin hukuncin shi shine a kashe shi a idan mutum ya kalli irin illar da sihiri da masu sihiri suke haifarwa cikin al'umma to babu shakka zai ga wannan hukuncin ya dace da su domin ba karamin illoli suke yi ba a daga cikin illolin da suke yi na barko aiki ne na kafirci da wanda yake yi dan ya bar addini da kuma wanda zai zo ya yi mai shi ma ya bar addini dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa duk wanda zai je gurin boka ko mai duba ya kuma gasgata shi kan abin da ya faɗa to wannan ya bar abin da aka saukar wa annabi ya kafir cewa abin da aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallama wata riwaya idan ya je ya tambaye shi wani abu to ba za a karbi sallar shi ba ta kwana arba'in imam an-nawawi yake cewa wajibi ne yi sallar sallar ba wai ta sare ba ne wajibi ne yayi amma yayi kuma ba za a karba ba saboda hukuma, wannan ga wanda ya tambaya bai yadda ba amma wanda zai je a gaya masa yadda kamar wanda suke zuwa gurin masu sihiri da bokaye su ce to abin da yake so din nan sai ka je ka nemo kaza kuma ya tafi neman abin ko ya bada kuɗi a nemo kun ga ya yadda da abin kuma ya zo ya aiwatar to wannan babu shakka kabirci ne in mutum ya wannan ya fada cikin abin da yake na kabirci to babbar illa ta sihiri shine yana yada kafirci a bayan kasa shi mai sihirin yana kafirciya kuma yana sanya al'umma suna zama kafirai kunga wannan illa ce ba karama ba domin ai kafirai da aka shar'anta jihadi akwai daga cikin illa akwai kafirci in sun musulunta ba a ba a su idan sun yi kalmar shahada suka tsaye da sallah kamar yadda Allah ya faɗa suka ba da zakka ƴan uwanmu ne to kaga wanda zai zo yana yada kafirci yana yada babban abin da yake mai girma a bayan ƙasa to wannan illa ta farko kenan mabe muni daga cikin illolin sihiri shine yada kafirci a bayan ƙasa abu na biyu yaɗa ɓanna ɓanna da duk ma'anoninta da ka sani zina tana yaɗuwa a sababin sihiri kisan rai yana yaduwa sata tana yaduwa duk wata banna da ka sani wannan sihiri yana kawo ta cikin al'umma don masu sihiri suna umarni da ita saboda shaidanun da suke taimaka musu yi wannan abu su kuma suna son a yi wannan abu a bayan ƙasa wani za a umarce shi da kisa wani za a umarce shi da zina wani za a umarce shi da sata kowa da irin nau'in bannar da za a umarci to yana cikin illar sihiri da kulumboto a cikin al'umma shine yana yaɗa banna a bayan ƙasa mutum nawa ne aka kashe a dalilin sihiri da yara da manya da mata da maza za ga duk inda ga an kashe mutum an ɗebe wani ɓangare na jikin shi na sassan jikin sihiri ne tsafi za a yi ko a ciri ido ko wata gaba ko wani abu to irin wannan nawa aka yi nawa ne mutumin da bai da lafiya a dalilin sihiri da wani ya sa aka yi ko kuma wani ya yi a waye gari mutum a yi shekaru 20 30 goma sai dai a kwantar a tayar an yi ta magani an rasa mai baro saboda sihiri kaga banna ce nawa ne cikin mutanen da aka haukatar saboda sihiri an yi kulumboto ko wata ta yi wa abokiyar zamanta ko wani ya yi wa abokin kasuwancinsa ko wani ya yi wa abokin zamansa shikenan sai mutum ya haukace ta bin titi kuma dalili sihiri ne to wannan banna ce da muna gani a zahiri to sihiri yana yada banna a bayan kasa Allah ya ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku yi banna a bayan kasa bayan gyaruwarta duk wani zunubi da za a bayan kasa yana cikin alfasadu fil ardi kowane irin zunubi ne to wannan yana yaduwa a dalilin abin da ya shafi sihiri sihiri yana sabbaba a gaba da kiyayya tsakanin matsoya ko a tsakanin dangi tsakanin ɗa da uba a je a haɗa su yanzan ba sa ga maciji da yawa ko ni yanzu na san wasu na san wanda ya bar ƙasar gaba ɗaya ya bar iyayen shi kuma har yanzu ya je can ya aure ya hayayyafa amma ba ma ya san ai mai maganar dangin shi kaga wannan ba sihiri ba ba abu ne da yake gairu ba ko an raba su kenan ya tafi shi na san mutumin da dalilin irin wannan sihiri din a rayuwar shi yanzu haka yake zaune baya iya aure sihiri ne nawa ne aka raba da dukiyar shi to da haka wannan gaba tana nan sihiri yana haifar da gaba cikin al'umma wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana mu yin gaba da juna yace kada mu yi gaba kada mu baiwa juna baya wa kunu ibadallahi ikhwanan to yana cikin illar sihiri a cikin al'umma sabbaba gaba da kiyayya wadda wani sai har tana kaiwa zuwa ga kashe-kashe Allah ya ce fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi waɗannan masu sihiri sai a koya da gurinsu masu koya su koya da gurin masu sihiri abinda za su raba tsakanin mutum da matar shi sabbaba musu gaba da kiyayya sihiri yana cutar da mutane kamar yadda muka ambata duk waɗansu abubuwan da muka ambata cutarwa ne to wannan yana yana faruwa a cikin mutane sihiri yana kare rashin zaman lafiya ka gama na al'umma lamarin ta ya dagule gaba ɗaya da yawa yanzu daga cikin abubuwan da da da da muke fama a cikin rashin kwanciyar hankali da rashin zama lafiya akwai tasirin sihiri a ciki ko ai shugaba sihiri idan bai iya yin komai wasu tsararu sun mai sihiri duk bannar da za a yi ba zai iya yin wani abu ba haka zai ta rayuwa ko kuma a'a ya zama na suna yin sihiri suna banna a bayan kasa su kashe mutane don su samu dukiya su kashe kaza duk wannan a dalilin a dalilin sihiri sai zaman lafiya ya zama yayi karanci ko kuma su masu sihirin su taimaka wa azzalimai kaga mutum barawo ne amma wani mai sihiri ne yake mai sihiri don haka ya gagari mutane yake taɓanna a bayan ƙasa ko ga mutum mai laifi ne amma ba za iya kama shi ba duk sihiri ne yake taimaka a irin waɗannan abubuwa ɗin to da haka sihiri yana kawo rashin zaman lafiya da tashin hankali a bayan ƙasa sihiri yana kawo shakka tsakanin mutane ko a ibada ko a cikin mu'amala a sanya wa mutum shakka a ibada duk abin da zai na ibada shi yana cikin shakka akwai irin waɗannan mutanen da zaka same shi komai a cikin wasu wasu yake yi tun yana abun ma har ya zo ya zama haddin da za ga nau'i ne na hauka kamar kuma yadda yana kawowa a cikin mu'amala a waye gari mutum gaba ɗaya an susuta shi ya zama ma kowa bai yarda da shi ba a rayuwar shi sai kuma yi ta wasu abubuwa waɗanda ba daidai ba duk wanda yana cikin illolin sihiri a cikin al'umma to a dunkule za mu iya cewa babu wani fasali babu wata ɓanna babu wani abu mai muni a cikin wannan rayuwa da sihiri baya haifarwa babu shi tunda aka yi maganar kafirci aka yi maganar shirka aka yi maganar sata zinace-zinace kisan rai to duk wani abin da ka sani na fasali sihiri yana kawo a cikin al'umma da haka dole ne a yaƙe shi kuma al'umma tana so ta zo na lafiya dole sai ta guje shi dole ne sai an tsoratar da mutane daga nisanta shi yadda kamar mala ya faɗa abin da zai baka tsoro za ga mutum kalau amma da wata jarraba ta same shi a rayuwa sai a ce ai hannu aka sa maka da yawa haka ake wata ce hannu aka sa maka to ya za a yi ce ai sai ka je gurin malam wani ka duba yanzu mu a nan Kano yana cikin abin da ni da yana min takaici ka ji a kababan ya sada yaɗa labarai ana tallan masu yin wannan harkokin ana talla sosai kuma kai da kaji yanayin yadda ake zubin da menene ba wai nau'i ba ne na wani abu domin shi wanda yake addu'a zai yi ai a bukatar ya kai tallan shi gidan rediyo ya ce jama'a ku zo ina yin addu'a domin ai addu'a shi bawan Allah yanda zai addu'a kankan da kai yake zuwa ga Allah to in har ma ya zama yana talla da ita to ya zama wani abu daban to amma zaka ji yanzu ana ana tallan irin waɗannan masu irin waɗannan ayyuka a kafafen sadarwa ana ana kamba masu a cikin wannan al'ummar tamu ana faɗa cewa duk mai son kaza ya je ya same su ga yadda suke ga mu'amalar su ga kaza to kaga wannan abu abu ne mai ban tsoro da yawa ta haka wani in ya ji ana talla abu a rediyo zai ɗauka abu ne mai kyau domin yawancin dama tallace tallace da ake a kababan yada labarai ai ana amsuru dan mata da yara to kuma yanzu sai zamana ana yin abin ko ina a kababan waɗanda ake gani da waɗanda ake ji to kaga kenan ana ƙara yawaita waɗannan abubuwa cikin al'umma sai ga da mutum abu ya same sai ga ya bara tunanin shi sihiri aka yi mai ko ya bara tunanin cewa hannu aka sa mai shi kenan sai ya bazama daga nan kuma an raba mutum da imani sai ka ji abuwa kala kala in kana jin abuwa hankalinka zai ta tashi ka duba kwanaki maganar da ake ɗalibai wai sun tafi gurin wani wai ya ba su lakan da za su jarrabawa ɗalibai ba waɗanda a da in ka ji ana magana harkar bokaye sai dai ka ji ana maganar mata da abokan zaman su ko masu dukiya su amma yanzu abin ya kai har ma waɗanda ba ka zato ko ka tadda yaro matashi a unguwa bai da komai ba amma za a fara ɗora cewa wannan wannan rayuwa ba za ka samu ba sai ka je gurin wane dama malamai ake cewa a ƙasa hausa ana cewa boka malami ana cewa ɗan tsubbo malami ana cewa malami malami da haka ake sai a ce sai ka je gurin malami daga nan shi kuma zai ɗora shi akan munanan abubuwa sai ya tafi a haka saboda kifewar kwakwalwa da kuma shari'a ta Allah ce sai ga mutumin da yake zaune kai kake bashi amma kuma wai kai kuma shi kake ganin shi zai ma sababin da kai kuma za ka yi arziki wanda kamata tun farko ka fara duba cewa in yana iya yi wa kanshi mana ba sai ya zauna yana roƙon mutane ko yana mutane dabaru da su dabaru ba to da haka abu ne mai muni a bayan kasa abu ne da ya wajaba a yawaita bayani a kanshi da jan hankali a kanshi to kamar yadda na ambata mu a nan a ƙasar hausa malamin da yake karantar da alkur'ani da hadisi malam ake ce mai wanda yake zaune yana rubutun sha ko baya sihiri baya komai amma dai zai rubutun sha zai karanta qur'ani malam ne haka nan wanda yake sihiri ko yake duba ko yake bokanci malam ake ce mai to akwai buƙatar a ɗan yi bayanin alamun da mutum zai gane mutum mai sihiri ko mai gudun domin in ka ji nau'in irin waɗannan abubuwa to kan ma ka sake daga cikin irin wannan alamu in ka je gurin mutum neman magani ka ji ya ce ya sunan mara lafiyar ya sunan baban shi gaya min sunan baban shi to ka fara shakka kan wannan ba ba ba addu'a ce za a yi ba kuma magani za a baka irin wanda shari'a ta yadda da shi ba don magani irin wanda shari'a ta yadda da shi ba buƙatar ka tambayi sunan mutum ko baban shi ko baban shi ba laifi dan ka tambayi yanayin yanayin shi ko gurin zafi ko wani a makamancin wannan amma magana suna uwa uba to wannan nau'i ne to duk wanda ka jana irin wannan tambayin ba mai bada magani ba ne wanda yake aka sani ko ka ji mutum ya ce a kame wani abu da ya sha mana lafiyar cewa a kamun rigarsa ya ciki da yake sawa ko a kamun wandon shi na ciki ko a kamun ah, wani abin da ya shafi hankicin shi da yake amfani da shi ko a kamun gashin shi musamman mata ku ji wannan da kyau in kin ji mutum kin je neman magani gurin ki ya ba da cewa to abin da za a je ki kamun abu kaza na mara lafiya to wannan ma a nisanci shi ko kuma ka ji mutum ya ce a kame dabba iri kaza ko da da sunan addu'a ne kun sa akwai wanda suke ta istikhara suke yi sai ce mu istikhara muke yi to in an je gurin irin waɗannan ko masu ba da magani kullum sai ka ji mutum ya ce ya ce miki ko ya ce maka abin da za a samu bunsuru baki a yi kaza a yi za to daga wannan za gane ba hanyar Allah ba ce amma misali yanzu ka zo ka ce da Allah kaza ya dame ni a taimaka min da addu'a kamar yadda muke ga 'yan'uwanmu uwanmu muna gaya junan mu da Allah a taimaka min da addu'a sai na ce to ba laifi da Allah an ka samu dama ka yi sadaka wannan ba laifi aikin alkhairi ne na umarce ka ko kuma ka karanta alkur'ani ko ka je ka kyautata wa mahaifiyarka in umarce ka da wani aiki na kwarai in ce kai tawassuli da shi wannan ba laifi amma a fara ta ne. cewa ka samo dabba mai irin ba kaza a yi kaza da ita to wannan nau'i ne na ba magani bane wanda ya kamata ko kuma a rubuta mutum wasu abubuwa da baya ba sa karantuwa su ba ayoyin alkur'ani ba ko aya alkur'ani rabi rabi wani abu ko kuma a kar a dinga faɗa wasu kalmomi wani za ku je yana kalmomi amma kai ba za ka gane me yake faɗa ba su kuma kalmomin ba larabci ba ne to duk wannan nau'i ne na na sihiri ko kuma a ce mara lafiya ga wannan maganin ka je ka haka guri ka za ka binne ko ga wannan maganin ka je ka ka samu guri ka za ka barbada shi don nau'i ne na sihiri amma maganin da za a bayar na dan itace a ce ka sha ko ka shafa duk wannan babu laifi a jiki amma a ce je ka binne shi a guri kaza kai ka je misali da mutum ya je da matsalar ciwon ciki kuma an bashi kaza an ce je binne kaga wani abu ne da yake zai kawo wannan ko kuma a ba mutum wani tirare. a ce ya tashi tsakar dare ya faɗi wasu kalmomi ya kirara shi to ji wannan nau'i ne na a nisanci irin wannan ko kuma mutum ya je neman magani yana zuwa sai mai magani ya ce ai kai ne wane ba daga guri kaza ba ai matsalar ka kaza ce to wannan ya nuna cewa yana mu'amala da aljanu sun ba shi labarin wani abin da ya shafi mara lafiyar da haka wannan shi ma a nisance shi ko kuma a baiwa mutum wani abin da zai rufa ko ya laya da shi wanda za in an buɗe za ga ciki ko wani gari ko wani barbaɗe ko kuma wani rubutu na wasu ba ayoyin alkur'ani ba ba addu'o'i iri wanda annabi ya koyar ba wasu abuwa da hatime da mai tudi irin wannan abuwa ne da suke akwai kulumboto a ciki ko a ce mara lafiya cewa to ai ina ga je ka dawo idan wata ya raba ya kai sha biyar ko tauraro kaza ya kullo to din nau'i ne na sihiri da ake yi da waɗannan abuwa din akwai kuma nau'ika kala kala kamar yadda muka bada a baya wani in kaje ma'ana aka je zai ce mu ga tafin hannun ba wai zai duba asar bane na mara lafiya a'a akwai wasu abubuwa da zai karanta a tafin hannun mutum sai ya ce mai ai kaza zai same ka ko kaza ne da wasu zaga yanzu kamar akwai masu amfani da carbi ko wani a makamancin wannan to duk irin waɗannan alamu ba na masu magunguna bane wanda ya kamata a ji duk wanda aka ya zo da irin waɗannan alamu sai a nisance shi idan mai ba da magani ne magani a shari'ar musulunci ba haramun ba ne magani in ba shirka ba ne ba laifi da haka in magani da za a ba mutum ya jika ya sha kuma ya zama ba haramun ba ne kuma ya zama na wannan abun ba mai cutarwa ba ne kamar 'ya'yan itace da bi wannan duk ba laifi a shari'a ko a ba mutum ya shafa amma ka ji wani abu wanda gaba ɗaya wannan a ce ai ga wani can saboda tsaba kwarewa a ɗori mara lafiya yana gida shi yana wani gari zai ɗora shi to kaga dan nau'i ne akwai ban tsoro a ciki don mu'amala ce da aljanu dan ba yadda za a yi wannan dole sai da taimakon aljanu a ciki to idan wannan sihiri ya samu mutum ya zai magani shi kamar yadda muka faɗa shi magani halal ne a shari'a amma kuma Allah bai sanya mana waraka cikin abin da ya haramta mana ba saboda tausayi da hikima ta Allah ya sanya mana magunguna cikin abubuwan da suke na halal ne baya halatta mara lafiya ya je nemi lafiya ta hanyar da take haramtacciyar hanya ko ta hanyar abubuwan da shari'a ta hana ko ta wasu kalmomi ko ta zuwa gurin masu sihiri ko duba ko a yi amfani da mai sihiri wajen warware sihiri duk wannan baya halatta ce mutum ya tabbatar sihiri aka yi mai sai a ce to amma zan kai ka gurin wani mai sihiri ko wani malami zai warware maka wannan sihirin shi kuma an je gurin malam ba addu'a zai bashi ba ba addu'a zai mai ba a'a shi ma zai amfani da nashi sihirin da ya warware duk wannan baya baya baya halatta domin idan mutum ya je to ya bada cikin wancan hadisi da ya nuna hadarin wanda zai je gurin dan duba ko wanda yake na boka ko na makamancin haka mas'alar sihiri tana cikin mas'aloli masu wahalan magani sihiri yana cikin dan shafar aljanu aljani ya shafi mutum haka ga mutum ko yana faduwa duk da farfadiya ko da ba aljanu bane ba wai duk mai farfadiya ne yake da aljanu ba akwai wanda ba aljanu bane to ko kuma a ga mutum yana fushi ko yana yawan wasu abubuwa dai irin na aljanu wannan an karanta alkur'ani aka yi rukuya aka ci gaba da addu'o'i da izinin Allah ana warkewa amma yawanci sihirin da za a kulla a je a samu wani guri a ajiye shi ko a tona a binne ko a ajiye shi ko a sanya shi a kwalba ko a cikin irin wannan sihirin yana da wahalar warwarewa yana warwarewa ne in an iya gano wancan abin an lalata to amma babu kuma abin da ya gagara Allah madaukakin sarki amma dai yana da wahalan magani to don haka duk da haka shari'a ba ta ban mu haka ba abubuwan da zan ambata na maganin sihiri akwai waɗanda rigakafi ne ma'ana ko da mutum baya cikin sihirin ba a mai ba to in ya lazimce su zai samu rigakafi a tare da shi akwai kuma waɗanda idan sihirin ya faru za a amfani da shi abu na farko mutum ya lazimci ibada sallah azumi tuba istighfari tsoron Allah a dunkule abinda manzo Allah ce ihfazillah ya hafazka ka kiyaye addinin Allah sai Allah ya kiyaye ka to wannan garkuwa ta farko kenan da mutum zai ba kansa gwargwadon yadda ka rike addini kake kiyayewa da dokokin Allah to haka Allah zai kiyaye ka sai dai kuma abinda Allah ya riga ya rubuta ba makawa zai samu mutum wannan zai same shi amma kusantar ubangiji Allah madaukakin sarki kariya ne tuba da istighfari da dama zunubi yana haifar da cuta wani za a ga zunubi zai yi sai Allah jarabe shi abin hawan shi sai abin hawan ya ta wahala shi wani zunubi zai yi sai Allah jarabe shi da matar shi a wayi gari gashi ba ya san shi ya fi ta da komai amma sai a wayi gari kuma sai ta wahala shi ya rasa dalili zunubi ne sai Allah ya dora shi akan ya dora ta akan shi wani sai Allah ya jarabe shi da da wani da rashin lafiya ta jiki ya ta rashin lafiya ta jiki wani sa'in zunubi yana haifar da ita to shi yasa mutum musulmi kada ya gafala ga barin yin tuba da istighfari ko yaushe kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yana yi a kullun sau ɗari wata riwaya sama da sau saba'in kun ga akwai wanda za a ce ba sai yayi ba to shine manzo Allah to amma manzo Allah yana yi to wannan ba karamin rigakafi ne kuma zai maganin abubuwa da yawa da suke faruwa akwai malamin da yake ba mu labari yayi rashin lafiya amma ya kwanta rashin lafiyar ta kwantar da shi mutum ne mai kazar-kazar da aiki da ƙoƙari wajen da'awa amma dalilin wani aiki nashi da zai na karan kai sai ce yanzu bari ya daina da'awa sai ya gama wancan aikin yana yin wannan sai Allah jarabe da rashin lafiya yace sai ya zama yana asibiti aka fara magani abu kamar wasa rashin lafiya zan ba iya tashi wani lokaci yana zo kurin sai Allah ya datar da shi sai Allah ya kimsa mai sai bai ji cewa kila wancan furucin ne na bar ya bar abin da yake wa addini saboda hidimar shi Allah ya jarrabe shi da wannan sai istighfari ya tuba ce yana yin wannan a ranar bai kwana asibitin ba ya warke ya warke to ana samun irin wannan to da haka kada mu yi wasa da waɗannan harkoki sallah yanzu da muke yi wannan in ka karanta irin bayanin da malamai suke na tasirin ta a rayuwar ɗan adam hatta mu da muke yi din wallahi ba mu san tasirin ta ba sai in wani dalili ko kuma in ka karanta za ka yi mamaki tasirin da ke cikin sallah ba karami ba ne ko yaro ne ya zama ya fara fanɗarewa to cikin abubuwan da za a yi wajen feta shi a feta shi zuwa masallaci namiji ne ya dinga sallah cikin jam'i dan kokari ana jan shi ana koya masa al'amuran sallah din ba karamin tasiri bane kamar yadda ibnu kam yake faɗa da da da, sallah kuma babu wani abu a rayuwa da ke nema da sallah bata kusa ba kaga dai ai karshe duk abin da kake nema gurin Allah ke nema ko to ya zaka kai gani da Allah sai a sallah da ka fara sallah to ka fara gani da Allah to kaga yanzu sallah mabudi ce da zaka nemi duk abin da kake nema a guraren da ake yin addu'a kuma kowace gaba ta sallah akwai zikiri akwai abin da ake yi kuma akwai ma'anar wannan abin to waɗannan abubuwa ne masu girman gaske da za ga suna da kariya sosai ga mutum sai ya zama na koda abin aka zo yi in ma ya same zai zo cikin sauki abu na biyu na maganin sihiri wanda bai saba shari'a ba idan an san inda sihirin yake a je a fitar da shi a kona shi a lalata shi ya inganta hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani bai hude ya mai sihiri yadda akwai masu karyata hadisan da mai to amma ya inganta to sihirin kuma dai wa manzo Allah ba wai sihiri bane irin yadda zai sa manzo Allah ya wani abin da ya saba shari'a ko makamancin haka to daga cikin hanyar da wannan abu ya magance bayan manzon Allah yana ta addu'a shine Allah ya gwada wa manzan Allah inda sihirin yake sai da manzon Allah ya je ce wata rijiya ce ga yadda ruwan ta ya zama an ɗau gashi na manzon Allah su alaihi sallama, aka hada da abin taje kai da menene aka yi sihirin aka jefa bayan bayan an lalata sai manzon Allah ya sa aka binne shi gaba ɗaya bai fitar da shi ba dan kada ya fitar mutane to yana cikin abin da yake amfani ga sihiri idan an gano shi to ta ya za a gano har a iya lalata shi to suka malamai suka ce na farko roƙon Allah da addu'a in Allah ya ga dama sai ya shiryar da mutum zuwa ga inda abin yake ko kuma in Allah ya ga dama sai mutum ya iya gani a bacci cewa wannan sihiri din an binne shi a bayan gidanka a guri kaza ka je ka tona kun san mabarki ba duka yake karya ba mabarki kala uku ne akwai wanda eh, rudin shedan ne akwai wanda hadisin nafsi ne abu ne ka sa a ranka ka damu da shi in ka kwanta ya kai mabarkin shi kurin akwai kuma wanda daga Allah ne Allah zai iya nuna ma wani abu a mabarki kowanne yana yana zuwa kuma ana yi to Allah ya ga dama sai nuna mutum ta hanyar wannan mutum ya je ga gurin kuma a cire abin kuma ya warke ko kuma ta hanyar bincike tunda ya gano sihiri aka yi mai to yana ta bincike ya aka ina aka kulla kila har ya cimma inda gurin yake yi eh, wannan akwai ta hanya da ana iya gane a inda sihiri yake amma hanya ce da suke ba ta da karbi da yawa ta hanya aljani ya faɗa a zo a yi wa mutum a karanta ayoyin alkur'ani aljanin ya zo to ya ce na sihiri aka yi mai kuma sihirin nan yana guri kaza suna iya faɗan gaskiya amma suna da ƙarya da yawa sai dai ba a ma'ana kada ka dogara da wannan hanyar musamman in ta haɗa da wani aljanin da za a yi ruƙuya ya zo ya ce ai kishiyar ta ce mata sihiri ko wan baban shi ne mai sihiri to kada a saurin gaskata wannan zai iya zama haɗa gaba ne da fitina amma yana cikin hanyoyin da ake gana suna iya faɗa gurin suke ga gurin da aka binne kuma a je a tone a tona a ga wannan a lalata wannan ya faru su da dama ga masu yin rukuya musamman masu yin rukuya ta shari'a sun ga irin wannan da dama aljani ya faɗa cewa abin yana guri kaza kuma a je a tono wannan abin kuma a lalata shi sannan yana daga cikin hanyar da ake lalata sihiri idan sihirin irin wanda aka wa mutum aljani ne to a zo a karanta alkur'ani a yi rukuya wannan ruƙuya addu'a ce kuma tana da sharɗe tana da ka'idoji a gaskiya da mafi yawanci yanzu ake yin ta ba haka take ba ba a mai da ruƙuya ta zama sana'a cewa in mara lafiya ya zo sai ya biya ni sai ya min kaza in mai ruƙuya da kaza ita ruƙuya asali addu'a ce za ka yi wa mutum ne a matsayin taimako ya taimaka maka kuma shi kansa mai ruƙuya ana so a samu mutum mai tsoron Allah wanda yake da takawa da tsoron Allah kuma hatta ita kanta hira da aljani din yadda aka bude ta wani abu ne da babu shi a gurin magabata ko a shari'a ya zaman aljani ya zo a tambaye shi daga ina kake wani jinsi ne kai a wani gari ne kai musulmi ne kai kafiri ne Ko nawa ne wannan duk wani abu ne abin da ya tabbata manzo Allah ya yi karatu kuma aljani ya zo ya ce fita shine abin da ya bi kamata masu ruƙuya kada su dinga bude kofar har tana yin girma har kaga wani daga nan daga babin rukuya kuma sai ga ya koma shi ma ya shiga kamar bokanci sai a waye gari aljanin su ce za mu dinga baka magunguna dan mun ga irin wannan mun ji irin wannan mutum yana rukuya sai a waye gari ce ai yanzu kuma aljanun suke bashi magani har an waye gari an kamar lafiya ma kurin kallon shi zai yi wai da ya kalle shi aljanin zai zo da irin waɗannan to kaga yanzu kuma ya tashi daga rukuya ta ta shari'a da haka a kiyaye wajen rukuya da zuwa gurin masu rukuya lallai a san cewa mutumin da zai zama yana yi ne a matsayin babin addu'a ya karanta to wannan abu ne kuma da dama kai yanzu a yadda kake bawan Allah mai kokarin kamanta addini za ka iya yin rukuya a gidanka shi ne in wata wani abu ya taso ka ɗau alkur'ani ka karanta shi wannan karatun alkur'ani shi ne rukuya ɗin zai iya zama kai aljanun su gudu da dama yanzu karatun da mutum yake a gidan shi na alkur'ani da wanda zai kunna yana saurare da mai aida shi ne Allah yake kare shi daga abuwa da yawa kun ga hadisi manzo Allah ce in zaka shiga gida ka ambaci Allah sai shi dan ya ce abokan zaman shi ba ba mu da gurin kwana in za ka ci abinci ka ambaci Allah shi ɗaya ce yau ba abinci ba abu ba gurin kwana me ya kare ka daga shaidan ambatan Allah to wannan karatun da yake shi ma nau'i ne na rukuya daga cikin irin abin da ake lalata sihiri da shi kaho wani zai ce kamar ya kaho akwai abin da ibn al ya bayani abin da ake kira istifrar idan ya zama sihirin ya zo ya sanya cuta a jikin mutum akwai sihirin da za a zai zo sai ya haifar da cuta a jikin mutum to wannan cutar ba abin da zai irin a fitar da ita to daga cikin hanyoyin da ake fitarwa akwai kaho kaho ana fitar da abin da yake lalatacce da a jikin mutum kamar nau'i na sakiya da ake yi kamar yanzu operation da ake duk fitar da wani abu ne aljani yana iya zuwa a yi sihiri kulumbutu a ɗauko wani ba sanya mutum a cikin cikin shi to kaga wannan bayan addu'o'i da sauran abubuwa akwai buƙatar a fitar da wannan abin to ta hanyar ko likita ko ta hanyar kaho ko ta hanyar wani abu da ana iya fitar da shi sannan daga cikin abin da ake maganin sihiri da shi akwai A addu'o'i tun da karanta alkur'ani kun ga manzo Allah ce la taj'alu buyutakum maqabir kada ku sanya gidaje ku su zama makabarta ma'ana ku dinga karanta alkur'ani sai manzo Allah ce inna shaytana shaytan yanfiru min albayt alladhi tuqra'u fi suratul baqara duk gidan da ake karanta suratul baqara shaytan yana guduwa kaga kenan daga cikin abin da za ka kare kanka da iyalanka da gidanka karanta suratul baqara a ciki an fi so karanta fiye da kunna saboda shi alkur'ani yayin da ke karanta ibada kake so wannan karatun da ke lada ke samu in ka kunna yana da amfani yana da amfani ba ya amfani ba amma wanda ya karanta zai fi samun lada fiye da wanda yake sauraro kurin a wani hadisi manzo Allah ce man qara'a bil ayatayn min akhir surati al-baqara fi lailatin kafatahu duk wanda ya karanta ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul baqara sun wadatar mai malamai sun ta bayani me ake nufi da sun wadatar mai suka ce sun wadatar mai a wannan daren ba abin da zai same shi wasu suka ce sun wadatar mai da kiyamul lail wasu ce kaza amma daga cikin ma'anar da aka bawo wannan hadisi waɗannan ayoyi guda biyu sun wadatar mai daga dukkan wani abin da zai da zikiri ko wani abu sune amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna karanta zuwa karshen ma'ana sura din to wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake na kariya akwai abinda malamai suke ambatawa na ganyen magarya na ganyen magarya a samu ganyen magarya guda bakwai a dandaka da dutse ko da wani kuturmi a sanya a ruwa a karanta ayoyin alkur'ani a kai a yi wanka wannan an samu kamar ibn al-qayyim ya ambace shi ibn kasir ya ambace shi wa ibn munabbih da wasu daga cikin malami suna cewa yana cikin abin da yake makari na na na, na sihiri sannan daga cikin abin da yake maganin sihiri akwai karanta ayoyi a karanta addu'o'i wanda manzo Allah ya koyar wanda yana maganin sihiri yana yana kuma tsari daga duk wasu abubuwa na shedanu da aljanu manzo Allah yana cewa idan ɗayan ku ya sauka wani masauki falyaqul yace a'udhu bi llahi tammat min sharri ma khalaq manzo Allah ya ce wannan idan ka sauka a guri tafiya kake yi ka tsaya za yi bawali zaka sha ruwa zaka yi sallah ko ku a wani masauki kaje kana shiga manzo Allah ce in mutum ya faɗi wannan fa innahu la yadurruhu shay hatta yartahi an ba abin da zai cuce shi har ya tashi da gurin wani malami yana ambata yace suna yin tafiya a kaba cikin sahara yace da suka sauka wani masauki da daddare sai kowa cikin su suka shimfiɗa kowa ya karanta wannan addu'ar suka kwana da gari ya waye rana ta fito haske yayi sai suka ga ashe gurin da suka kwanta duk namu ne a gurin amma dalilin wannan addu'a Allah ya kare su ba wanda ta cije su ko ta sare su ko ta yi musu wani abu to haka mutum ya haka irin waɗannan addu'o'i iske na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk wanda ya saba da azkar nabawiyya to zai dinga ganin tasirin su a rayuwar shi ko fitowa kai manzo kun ga yanzu addu'a manzo Allah yana cewa wanda yake jin tsoron mutane kana jin tsoron sharrin wasu mutane to kace Allahumma inni aj'aluka fi nuhurihim wa a'udhu bika min shururihim in kai wannan addu'a sai Allah ya kare ka sai ka zo ka wuce Imam al-Qurtubi yace fada ake da abokan gaba ya zo bakin gari duk su ne in suka gani kashe shi zasu yace sai karanta al Al-Qur'ani yana karanta Al-Qur'ani yazo ya wuce bisa san shi ba Allah ya rufe da ya idanunsu to da haka daga ciki akwai irin wannan addu'a akwai hadisin Aban ibn Usman yace naji Usman ibn Affan yana cewa naji manzon Allah ya ce man qala bismillah الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم manzo Allah duk wanda ya faɗi wannan addu'a bismillah allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil wala fis sama wa huwa as wanda ya faɗa sau uku lam tusibhu faj'atu bala'in bala'i irin faja'a ba zai same shi ba har gari ya waye wanda ya faɗa yayin da gari ya waye sau uku to bala'i na ba zai same shi ba har yamma to aban shi ya rawaita wannan hadisi daga Usman ibn Affan yace fa asaba aban ibn Usman al-Falij sai wannan aban din sai ya gamu da Falij in ban kuskuren fassara ba shine kamar shanyewa bangaren jiki ko na makamancin wannan sai ya kama shi shi kuma ya rawaita wannan hadisi sai wani mutum da ya ji hadisin a gurin shi wanda ya taba jin hadisin yana karanta sai ya ta kallon shi sai ya ce malaka tanzuru ilayya me yasa kake ta kallo na sai ce fa wallahi ma kazabtu ala usman wallahi ba ƙarya ne wa sayyidina ba cewa naji wannan hadisi a gurin shi wala kazaba usman ala sallallahu alaihi wasallam sayyidina usman ba ƙarya yayi wa Allah ba walakin al-yawm alladhi asabani fihi ma asabani ghadibtu fa nasitu an aqulaha amma ran da abin nan ni ya same ni ranar haushi aka bani sai wannan haushin ya dauki hankali na na manta ban yi wannan addu'a ba sai wannan cutar ta same ni ma'ana kun ga da Allah ya kaddara abin sai ya same shi sai shi dan ya zo ya mantar da shi shikenan sai abin ya same shi wanda ya nuna ya nuna maka cewa addu'a tana tasiri kamar yadda manzo Allah ya faɗa to yana cikin maganin irin waɗannan abubuwa dan hadisin Abu Dawud da Ibn Majah suka rawaito a addu'a Allahumma rabbin nas azhabil ba's ko izhabil ba's washfi anta shafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'un la yughadiru saqama kamar da yazo a cikin Bukhari wannan ma addu'a ce ta maganin cuta kuma har mai sihiri shi ma zai iya yin wannan addu'a din akwai hadisin Usman ibn al As as-Saqafi ya je ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yana jin ba wani guri yana mai ciwo tunda ya musulunta gurin da yana mai ciwo sai manzo Allah ce dora hannunka kan gurin da yake ma ciwo ka ce bismillah sau uku sannan ka ce a'udhu billah wa qudratihi min sharri ma azidu wa uhazir ka faɗi wannan sau bakwai ce in yi Allah zai tafi yamma da Ya ce sai na faɗa a riwayar Abu Dawud yace nayi wannan addu'a Fa'aza azhaba Allahu azza wa jalla ma kana sai Allah ya tafiyar da abin da yake tare da ni din falam azal amuru bihi ahli wa ghayruhu ce da haka ni ma ban gushe ba ina umartar iyalaina da makamantansu to waɗannan addu'o'i su ne mafi abin da sa na kawo addu'o'i da karanta alkur'ani da wai su ne abin da ya fi ƙarfi wajen maganin irin waɗannan abubuwa ɗin falaki da nasi ya zo a hadisi ba wani neman tsari da mutum zai yi fiye da neman tsari da falaki da nasu in ka karanta yadda ibn al-qayyim yayi tafsirin su ya faɗi irin abubuwan da suke ciki ta yadda duk wani sharri da yake kewa da dan adam waɗannan surori guda biyu sun kunshi yadda za a nemi tsari da gare shi to daga ciki za ga wa min sharrin nafasati fil uqad an-nafasat sune waɗanda suke kulla abu kuma fito bi a cikin sihiri to Allah ka tsare ni daga waɗannan annafasat fil uqad masu yin wannan kullakullan na sihiri to duk yana cikin abin da yake maganin sihiri akwai addu'a da manzo Allah ya koyar a'udhu bi kalimati llahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma ita ma wannan addu'a ce da idan mutum ya yi ta zai samu tsari kuma za iya wanda bai da lafiya to waɗannan su ne hanyoyin da shari'a ta zo da su amma kamar yadda muka ambata baya halatta in an wa mutum sihiri ko asiri ya ce to ni kuma bari zan warware sihiri na da asiri na ta hanyar shi ma ya je gurin wani wannan baya halatta sai ta hanyar waɗannan abubuwa a ƙarshe abin da zan ja hankalinmu idan Allah ya jarrabi mutum da wannan ma'ana wani ya yi masa asiri waɗannan abubuwa duk da muka ambata gaskiya ne to amma kuma mu sani cewa akwai jarrabawa daga Allah za ka iya shan magani Allah bai ba da lafiya ba za ka iya yin duk wani abin da za ka yi Allah bai bada to wannan ko ba ya nuna maganin baya yi bane a'a na farko dai ana gwada maka cewa hakikanin mai bada lafiya shine Allah shi magani sababi ne shi yasa wani zai shaye warke wani kuma in ya shaye mutu to dan a gwada maka ba maganin bane mai bada lafiyar Allah ne mai bayarwa maganin sababi ne na ɗaya kenan na biyu kuma akwai kuma abinda Allah ya kaddara ya nufata da hikimarsa so zai iya zama mutum ya gamu da wannan ya ta addu'a amma Allah ya kyale shi ba wai dan Allah bai amsa ba muminin ya addu'a ana amsa mai ta hanyoyi ne ba wai hanya ɗaya ba zai zama bai warke ba amma sababin wannan addu'a yana ta tara lada a wajen Allah shi yasa za ga mu a musulunci mutum ya yi rashin lafiya ya daɗe yana rashin lafiya sannan ya mutu to wannan ana mai fatan ya zama kafara a wajen Allah ba wai abin aibi bane mutum shekara goma bai da lafiya ko shekara biyu ko uku ko hudu ko wasu watanni kuma ya zo ya mutu to ana sa ran wannan abin zai zama masa kafara a wajen Allah da haka kada mutum ya ɗauka cewa in wani nashi ko shi bai da lafiya ya ta addu'o'i ta kaza ci addu'o'in ba sa ce a'a Allah yana karba sai dai karɓa ba lalle ya zama ka warke ba za ka iya warkewa Allah zai iya barin ka da abin kana addu'a ana aje maka lada yana zama ma kafara yana ƙara ma daraja ko kuma Allah ya kawo ma da wani bala'i wanda ya fi wannan kuma duk abin da zai same ka a rayuwa in kana son ka ji saukin rayuwa ko meye zai same ka a rayuwa to ka tuna cewa Allah zai iya ma fiye da haka to da Allah ya ma iya wannan ka gode wa Allah sai ka gode wa Allah akan wannan abin da ya maka idan ma'ana wani abu ka rasa sai ka tuna to Allah zai iya sa ka rasa ninkin ba ninkin wannan to na gode wa Allah da iya wannan ya tafi kuma Allah ya banni da wasu ni'imomin da yawa ga lafiya ga kaza ga kaza in kana wannan to da'iman zaka zama cikin godiyar Allah kuma ba za ka raina ni'imomin da Allah ya maka ba sabanin yadda wasu ka ji sai ga mutum yana ganin tun da bai da kuɗi to shi ba abin da Allah ya mai kaga baya kallon ni'imomin da Allah ya mai masu yawa a tare da shi to shi kuma musulmi ana son da'iman ya zama mai godiya ga Allah madaukakin sarki da mai da lamarin shi zuwa ga Allah to in yayi haka sai zama lamarin shi ya zo da sauki sai zama kuma Allah yana tare da shi kuma duk yadda za a je a dawo alkhairi zai zama masa in ma bai warke ba alkhairi ne dan zai yi hakuri kuma Allah ya bashi lada kuma ya je ya samu lada a wajen Allah ko kuma ya warke kuma ya gode wa Allah kuma Allah ya ƙara masa ni'imomin shi abinda na tattara kenan kuma alhamdulillah ga malam zai zai tsora inda na tsaya abinda ya zama daidai Allah ya bada lada wanda ne kuskure ina fatan Allah ya yafe mana ba mu ikon gyarawa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ara Allah ya saka da alheri Allah ya sa a mizanin hasana kuma Allah ya ji kan magabata eh, wato malam ya yi shi a takaice kuma ya karaɗe duk inda ya kamata a karaɗe kuma wannan magana da ya faɗa ta ƙarshe kan cewa mai yiwa mutum a yi masa sihiri kuma ya yi ta'addu'a ubangiji subhanahu wata'ala cikin mashi'arsa bai ɗauke wannan abun ba abu ne sananne kuma ya inganta a cikin hadisi cikin ruwayoyin ruwaya guda biyu ɗaya ruwayar zan faɗi ta a cikin abin na musnad bazzar wadda ta inganta a cikin bukhari wata mata ta zo wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa ya rasulullahi yi min addu'a ka yi ni usra halufa ana ina samun farfadiya kamar yadda malam ya faɗa a ciki farfadiya na iya zama daga aljani yana iya zama kuma ba daga aljani ba to kuma wannan nata din kamar yadda yazo a musnadul bazar suke cewa innal yasra'u ne. wato kamar wannan maridin aljanin yana maki ne saboda haka kamar watakila ita wata na aljani ne saboda haka ka roƙa min Allah Allah ya ɗauke mu wannan sai mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ko kuma ki haƙuri akan wannan jarrabawa da Allah ya ɗaura miki Allah mun ce miki aljanna wanne kika zaɓa ta ce ya rasulallah na fitan aljannar na fusan aljannar amma ka roƙan min Allah idan ya zamanto ya buge ni kan in zamanto tsirara saboda wani lokaci harba harbe da watakila za ta iya zamantowa a matsayin saboda musulma ce mai kokarin ta kiyaye al'aurata sai ta cewa sai ce to zan roƙa miki wannan saboda haka wannan yana da muhimmanci sosai mutum ya imani akan haka ba kamar yadda yanzu lokaci mutane za su zo suna yi mana fatawa zo su ce malam gashi an ce ka yi kaza an ce kaza din nayi nayi ayoyin nayi wai but all in vain da wannan kalmar all in vain amma da aikin banza kusan haka za ka fassara vain abin nan duk ya zama aikin banza ta karanta ayar tana ganin aikin banza ta yi ta karanta hadisan aikin banza ta yi wanda kuma bai kamata mutum ya danganta wannan kalmar ga Allah amma wannan ita ce kalmar da suke yawan faɗa ba wai ɗaya ko biyu na ji ba Allah mala all in vain abin baya yi wallahi to wannan ita kanta jarrabawa ce a gare ta wataƙila tana dab da warkewa sai zamanto ta faɗa haka kuma sai a mai ita wato zero sai ta fara daga farko saboda haka ya kamata mutum ya yi kaffa kaffa da bakinsa ubangiji wata ala yakan yi haka wato akwai bangare guda ɗaya wanda malam ya yi ishara zuwa gare shi wato yaduwar wannan abun fa da wasa da ake da shi ya wuce yadda mutum yake zato wala ya wuce yadda ake zato a kwanakin can baya shekaru da yawa wanda waɗansu yawa daga cikin matasa ba lallai su sani ba a nan garin fa aka rinka yin mota mota za a je gidan wani matsafi sananne kuma har aka ɗauki motar ma za a ga cewa yan hais lokacin akwai yan hais da yawa sai a ce dabarau gidan malam layi ba ake ana zuwa dabarau gidan malam kuma an san matsafi ne matsafi ne haka aka yi shi kuma ya ɗauke ɗuf aka neme shi aka rasa to yanzu ba wai wannan na dabarau ɗin ba ta kai ga cewa wai yanda ka san masu oda na kayan kasuwa har wani lokaci mutum ba shi da ƙarfi sai a tattara sai a ba wani sai a yi oda a cana ana yi misali a kasuwa irin wannan sai a haɗa kuɗi sai ku haɗa kwantena irin wannan haɗa kwantena wai yanzu da lalacewar mu wai a haɗa kuɗi a aika kuɗi a je a yi tsafiya indiya dawo saboda kawai an yarda din cewa kawai sai an kauce wa Allah sai an saba masa saboda haka ya kamata mutum ya sa ido akan iyalansa da masu shige da fice da dan nan ake zuwa dan Nijar dan waɗansu abuwa yanzu India sai a haɗa kuɗi a yi kwantenar tsafi a kawo ta eh, abinda za ka iya faɗa ke nan kwantena ita ma kuma a dawo da bala'in cikin al'ummar nan saboda haka ya kamata mutum ya sa ido kuma mutum ya gara shi a yi masa da ya zamanto ya rabu da Allah don idan mutum shi ya yi ya rabu da Allah in an yi masa kuwa yana da uzuri a wajen Allah duk abin da ya zamanto ya same shi ya kasa ya zamanto bai aiwatar ba wannan wanda ya yi masa din zai ɗau nauyin zai ɗau zunubansa da kuma dukkan abubuwan na nauye-nauye da ya zamanto ya hau kansa saboda haka da mata da maza gaba ɗaya a kula sosai kuma abin ya yi ƙasa ya yi ƙasa ya yi ƙasa da sai kai tunanin cewa sai magidanta sai waye yanzu ta kai ga cewa 'yan mata da samari za ka da su a wajen waɗanda. wadda aka ya kamata mutum wallahi a kula sosai waɗansu jarrabawar za su zo mutum ko a ƙarshen rayuwarsa Allah kiyaye idan ya zamanto bai daina ba wani lokaci kuma yana raye ɗin ya kasa gane yadda al'amarin sai suke kana amruhu furufa manufa al'amarin sai zamanto ya ta kama ne kuma wannan sababin ne kamar yadda malam ya ba mu labarin wannan wanda ya zamanto ya bar da'awa sai ubangiji subhanahu bana ya mar hukuma saboda haka ya kamata a kula sosai kafin mu karanta tambayoyi da kuma waɗansu abubuwan da za mu so malam ya ƙara mana bayani malam jibrin shu'aibu ko ce alaramma an fi saninsa da alaramma jibrin shu'aibu ko malami ne limami ne kuma waɗanda suka zamanto sun daɗe a kan harkar da'awa da izala ta waye sun sassan shi wanda da dai bai cika wato shige-shige sosai ba to amma malam halaran ma jibril muna son ko da ba shi minti biyu biyar zaman to tofa mana albarkacin bakinsa kafin mu dawo kan malam insha Allah رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم معك يا أمام المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wato an yi min titse magana a gaban malamai tana da wahala sun san kuma in an ce alaran ba malamin ko? to haka ne yau an ce aladar masu ana nufin wani garbi haka Da haka ba kamata a ce garbi zai magana a gaban malamai ba sai dai cikin maganganun da malamai ya tuna min wata baiwar allah da allah ya sa ta shekaru a cikin birnin kanin in ban manta ban ma dai a gwamnati ne wannan baiwar allah ta rayu a gona a matsayin da na marar hankali da ta haifa abinda ban sani ba ta yaye dan ko bata yaye shi ba abokin zaman ta sai mata wani abu lumboto a gidan kuma mai gidan nasu mai sarauta ne ko dai tuzarci ko kuma ne abin da ya kama da haka har wannan ɗan ya isa aure aka zo ana tonar ramin da za a gina masa ɗakin da zai zauna da amaryarsa aka samu wannan abin da kishiyar ta binne mata da aka cire sai aka ji ta abola magana ta ta canja da irin yadda suke shekaru baya hankali ya dawo mata nan ne fa aka kira ta aka tambaye ta allah ya sa kuma ta ce ita gagarin da take tana da mijinta da komai da komai aka haɗa ta da waɗansu mutanen suka je garin na kafin su shiga gari da ke wannan na kan kushe da shi ne da gidana saboda mai mulki ne abinda zan kara kafin da malamin ya ce ma gaskiya ana yi yana yiwuwa to kuma kamar yadda na ce in irin wannan na binne wani to sai an cire shi sannan za a samu lafiya akwai wani gari nan wasu kurama daga samu naka na da cikin hanyar zariya muna zuwa ina raka wani manomi gonarsa ya nuna mu wani mutum ce wannan tishar ta ce ta cillo nan daga garin gombe shi kadai ne ke sallah wannan ce kai sakamakon shi ɗa namiji ne wata illa ita ba ta namiji ta shi da wannan baba na sun da gombe suna yana da ya zo bai zauna a samu naka yan cikin yan wasu musulmi ba yana can cikin waɗansu mutane ba sa sallah sakamakon irin wannan sihirin wanda wani illa an ba tuni shi aka yi ba ba ma ya sha'awar koma gari da haka muna kira ga iyayen mu mata wannan abin ya faru wajen su ji tsoron allah kowace mace ba za ta zo a yi yaudata haka ba ba za ta so a wa kanwata ba ko yayarta balle ko mahaifiyarta to ita ma bai kamata ta yi wa wani ko kuma wata Don Allah ya kaddara namiji Allah ya bashi dama wa mata har hudu sai kuma ciki ciki kadai lashari ga laifi ko ba shi da abokin tarayya wannan ba ki da tuna gidan ba kuma ce ma ba ki kyauta a shi ba in Allah ya haɗa shi da 'ya'ya mata akwai yiwuwar yankin auren abin da kika yi a yi wa allah ya samu gane gaba mu da mazanmu da matanmu malam ya mana ta irin wannan abin in kasuwar mutum ta tsaya babu jarraba kai ka ce shi an halice shi an bayar takarda ba za a jaraba ka ba shi nan sai ya dinga cewa ai wani da ke masa kaza wani da ya masa kaza wannan yana da kyau in har muna zai mu zauna lafiya a cikin dukiyar salin alin to mu kokarin da irin waɗannan abubuwan mu yadda da kaddara Allah madaukakin sarki a suratul bara'a da annabi sallallahu alaihi wasallam qul ce da su lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana ba abin da zai same mu sha abin da Allah ya rubuta a kanmu. kuma Allah shi ne mai taikin mu ya jibin al'amarin mu duk wanda kuma Allah ke jibin al'amarinsa idan duk duniya sun taru annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi ina cewa alam annal ummata Na wuce mara ala an yanfa'uka bi shay'in lan uka, illa bi shay'in qad katabahu Allah laka wanda yake ta ala an yarruka kuma shi ma tijir wancan lan yarruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayka rubi adal aqlam wa jabbatu Ana Allah ya saka da muna da waɗansu tambayoyi um, waɗansu tambayoyi malam ya amsa su malam karanta ne ni alamomin da za a gane sihiri da shafar shaidan waɗanda ganin lokaci sai an yi karatun ake ganewa kuma me hukuncin yin turare ko hayaki kamar wanda malam ya yi ishara a cikin san aka sake duba lakcar ba wai kowane hayaki ba ne wato misali ya zamanto hayakin da zai zamanto wani kulumboto ne da abubuwan da aka kasa gane shi a ciki shi malam yake ishara amma ga wato akwai tambaya wadda ishara tambayar ta sa sai na rubuta ta a haka za mu so malam ya zamanta mana bayani akan bambancin arraf sali dan duba da kahin wato boka da kuma sahir da matsafi misali ko mai sihiri da kuma wani sabon salo da ake faɗa yanzu rauhani arab da alkahin da asahir duk kalmomi ne da larabci akwai inda suke haɗuwa suna ma banbanta kila da ɓangaren kowa yadda yake nashi shi arab abinda nake tunawa yana da yana kokarin gano abinda zai fara ga mutum a gaba ta wasu hanyoyi da zai bi shi zai gano mutum yana zai arziki ko ba zai arziki ba ko wannan aure da alkhairi ko ba alkhairi makamantin irin waɗannan kahin boka shi ga ga boka shi a harkar shi akwai maganar ba da magani akwai maganar yi wa wani wani abu ko a ɗaure wani da makamantan wannan to ta nan kaga sun haɗu da mai sihiri mai sihiri kamar da malamai suke wannan maganganu ne da kulle-kulle da ake yi wanda za su yi tasiri ga wanda aka yi wa ba tare da shi mai abin ya yi gaba da gaba da shi wanda zai wa abin ba da haka idan muka dunkule su duk gaba da waɗannan guda uku duk suna haɗuwa wajen wani sa'in wajen da a sanin gai ko wajen kawar da wani musiba da ta samu wani amma ba ta hanyar da shari'a ta halatta ba ko kuma sabbabawa wani wata cuta cutar da shi ta hanyar wasu abubuwa da za a yi ko ta amfani da aljanu ko ta wasu kulumboto ko su kalmomi makamantan haka rauhani kuma jan nau'ika ne na aljanu cewa rauhani ko ibritu ko abin da ya shafi aljanna duka duk in ka zo ta ce wai rauhani za su duk yadda nake fahimta ban sani ba ko fahimta ta daidai su kuma mutanen mu suka ce rauhani suna nuna kamar nagari ne ko to wanda kuma ba haka na yake ba al'aslu aljani akwai shi kuma shi ma bawa ne daga cikin bayan Allah kuma yadda aka ɗora mana takalib na shari'a haka aka ɗora wa aljanu mu'amala tsakanin mutane da aljanu ana yin ta amma ba haka buɗaɗɗiya koyaushe kamar yadda mutum da mutum suke yi ba dan akwai inda ba za aljani da mutum ba za su ba zai iya ba za iya su haɗu su iri ba amma nan baya kola su yi mu'amala ko mutum ya ji magana aljani ko da bai shiga jikin shi ba misali yanzu ya ji an yi magana bai wanda ya magana ba aljani ya ji irin wannan zai iya faruwa amma mu'amala ta kud da kud ta aljani ya dinga taimaka wa mutum kan wasu lamura na shi galiba mafi yawanci sai an kaucewa hanya aljanin ke yi mafi yawanci jani haka kullum ba zai wa mutum hidima ba daga nan ya je guri kaza ya kama kaza galiban ba zai wannan ba amma akwai hidimar da aljani zai ma ba baka sani ba matsayin ka na bawan Allah ka to hanya kila wani aljani dan uwansa ya tare hanya zai iya cutar da kai wancan aljani ya zo ya kore shi kaga wannan ba baka sani ba duk wannan zai iya faruwa amma dai ka zama kana sarrafa aljani je yi min kaza je ka tsorata wani je gidan wani ka yi kaza je ka wannan galiban mu'amala ce da take sai an kaucewa hanyar Allah su suke wannan wallahu a'lam ala Allah ya da wani daga cikin wannan wato babin arraf din wato ɗan duba din akwai nau'in istihara da ya yado wanda za a ce idan mutum ya yi ko in waɗansu karare ne ake zubawa a cikin ruwa zai zamanta wani ya ce yi ko karka yi ko waye wannan istiqsam bil azlam ne wato irin wannan rantsuwa da da jahiliya ake ya fara dawowa za a ce maka istiharar ai za ka ga kaza ko za a yi kaza ko za a yi kaza wannan ba istihara annabi bane sallallahu alaihi wa sallam saboda haka mutum ya kula ko kuma waɗansu littattafai yanzu suke yaduwa har da turanci yanzu saboda haka idan ka zo kawai abin da za ka yi shine kana budewa za ga kalmar farko da ka gani to wannan kalmar ita ce take nuna omen ɗinka wato kamar wato me zan kira shi ne abin da zai wanda ko sa'a ko abin nan ɗinka saboda haka wannan ma abubuwan su ma 'yan harraf ne 'yan duba ne saboda aka a yi hankali da irin waɗannan kar waɗansu shigo wannan shi kuma eh, wato tambaya yake yi a kan wani salo da su ma masu matsafan suke bi wai cewa aka yi masa cewa idan an yi masa sihiri in dai bai kama shi ba to sai ya bi danginsa ko 'ya'yansa ko waɗansu nasa sun hau kansa wannan wani salo ne da su ma suke bi kan cewa sai an haɗa mutum da shi to wannan ba sharaɗi ba ne ba wani dalili ne nuna an yi mutum siri in bai kama shi ba kamar yadda malam ya faɗa nau'i ne na tsoratarwa to in aka faɗa mutum wannan kaga dole yanzu ta fafutukan yadda zai ya kare kanshi da iyalan shi da kaza da kaza mutum ya dogara ga Allah madaukakin sarki ya ya abinda Allah yake so Allah zai kare shi amma ba wai sharadi bane a ce an wasiri in bai kama shi ba lalle zai kama wani da kaza magana istikhara da malai abinda nake so in kara ita istikhara mutum ne zai yi da kanshi wani ya zauna ya ce wani shi aikin shi yana yin istikara to gaskiya wannan ba ba daidai bane mutum ne kai za ka yi istikara manzo Allah yadda yadda ta zo a hadisi in ɗayan ku yayi nufin wani abu yayi raka'a biyu ba ta farilla ba sannan yayi wannan addu'a to kai ne za ka yi da kanka ba wai wani ne zai ce zai ma istikara ya leko ma kaza ba kuma kamar yadda malam ya faɗa hanyoyi ne daban-daban masu yin wancan da suke yanzu wannan abin da malam ya faɗa na ƙarshe cewa ka buɗa in ka ga kalma akwai wanda za ka da ƙur'ani za su yi qur'ani ne za a zo a baka shi budo wace kalma ka fara gani ko shi ya budo kalmar da ya fara gani sai ce da ita zai to duk wannan wani abu ne da shari'a ba ta zo da shi ba to duk sai mun yi hankali mun kiyaye irin waɗannan abubuwa wallahu a'lam tambaya ta wadda ta kusa ta karshe menene hukuncin malaman da suke amfani da 'ya'yan itatuwa ko ruwa rijiya na makabarta domin warware sihiri ah, ko yin rigakafi amfani da ruwa ko eh. amma na makabarta to wallahi wannan dai gaskiya ni ban san shi ba a addini wallahu alam ban sani ba abinda manzo Allah ya nuna irin yana maganin ko irin waɗannan abubuwa din wanda malamai sun ishara zuwa gare shi jaminan ajuwa ya zo a hadisi wanda ya buɗe baki da shi ma'ana ya ci shi da safe to wannan ranar guba ko wani irin ko wani abu zai same shi ba amma a ce rijiya ko ta makabarta ko ta wani abu wannan gaskiya ban ban sai da suka samu irin wannan ba kamar yadda muka faɗa duk irin waɗannan abubuwa garibai haka mutum ya dan nisance su yau ya baya baya da su gaskiya wallahu alam tambaya ta karshe insha Allah me hukuncin amfani da ilimin taurari wajen binciko cewa an yi wa mutum sihiri abin kamar yadda malam ya yi bayani ne hukuncin amfani da kuma ilimin taurari dan shi ma yanzu abubuwa ne da har na turancin yanzu ya astrology yanzu ya fara yawa mutane suna har amma abubuwan da basu kai ba irin facebook da waye mutane za a ce ku gwada abin nan ɗinka sai mutum ya zai zama to ya rubuta sai a ce to kai kaza ne kuma za ka zama kaza za ka zama kaza ko kuma amfani da kwanan wata na bature da ake haihuwar mutane to a cikin nau'ikan sihiri da arrazi ya ambata akwai wannan amfani da taurari din kuma shi ma sihiri ne ce za a amfani da tauraro kaza dan a gano kaza ko wani abu makamancin wannan gaskiya shi ma nau'i ne da sihiri kuma duk yana cikin anuwa na sihirin da yake kafirci ne ilimi na taurari kamar da muka sani akwai wanda shari'a bata haramta shi ba kamar yanzu wanda ake yi na ilmul falak da ake gano lokutan sallah ko a gano wani abin da ya shafi saukar ruwa da gobe ko jibi da ake sare wannan baya cikin abin da muke magana wannan ilimi ne kuma wasu alamu ne da Allah yake sanya mutum ya kalla ya wannan kamar yanzu yadda muke zaune din nan mutum ya gagari ya hadari ce ruwa za a yi kaga ya ce ruwa za a yi amma me ya kalla alama ya kalla to irin wannan ne baya cikin abin da shari'a ta haramta amma misali yanzu mutum ya amfani da taurari ya iya gano arzikin wani ko talaucin wani ko ya amfani da taurari ya gano yadda rayuwar wani take a gaba wani abu da Allah ya boye to kaga wannan nau'i ne kuma na sihiri wanda ba daidai bane wallahu adam dala Allah ya saka da alheri a mun zo karshen wannan lacca kuma muna yi wa malam fatan alkhairi kuma muna yi mar addu'a ta alkhairi Allah subhanahu wataala ya saka wa da alkhairi Allah ya jibinci bayan sa ya kula da iyalansa ya kula da zuriyarsa baki daya da shi da yan uwansa gaba daya Ah, sannan ah, muna yi wa malamai gaba ɗaya ma da suka zo wannan masallaci namu suka sanya mana albarka waɗanda tun farkon lakcoci da muka harbi zuwa yanzu ah, wannan karan mun dan samu tsaiko na jin har mun tsallake wata biyu amma insha Allah nan gaba zai zama to za mu rinka kula da timetable da yanayin yanda lecture za ta kasance Allah subhanahu wataala ya saka da alheri mu kuma wanda muka saurara Allah ya ba mu ikon kulawa da waɗannan abubuwan Allah kuma ya kare mu daga dukkan waɗannan abubuwan na sihiri ya kare mu daga gaban ya kare mu bayan mu ya kare mu hagu mu ya kare mu daman ya kare mu daga ƙasa daga sama kuma ubangiji subhanahu wata'ala kariyarsa ta zo mana Allah subhanahu wata'ala ya sa haske a cikin zukatan mu wanda suke nufin musulmi gaba ɗaya da mu gaba ɗaya da shari Allah subhanahu wata'ala ya kare mu daga waɗannan sharrin waɗanda ba za mu iya ba kuma suka dage akan haka Allah ya mayar musu da shi kawunan su domin ne iko ne a bisa haka muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya yi mana gamdakatar a cikin dukkan al'amuranmu ya kuma yi mana dace a cikin dukkan yanayin abubuwan da muka sa a gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk